Tofa ta tabbata maganganun da ake yadawa na cewa an dakatar da abba gida-gida da rushe-rushen da yake yi na shaguna da gidaje a Kano. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri. Idan yau ne zuwanka wannan tasha tamu mai albarka to kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar lakin mun gode. Muna godiya da irin gudunmuwar da kuke ba wannan tasha tamu mai albarka. sai dai jim kaɗan wato bayan fitar da wannan labari an je ana ta yaɗa raɗe-raɗin cewa wato ahmad bola tinubu ya dakatar da abba gida-gida kan ruguje-ruguje da rushe-rushe da yake yi a jihar kano wannan dai ya biyo bayan wato rushe-rushen da abba gida-gida ya yi fara yi tun bayan kama rantsuwar kama aikinsa wanda hakan ke nufin cewa abba gida-gida yana ɗaya daga cikin wato jarumai wanda suka fara aiki tukuru wanda ake ganin cewa shi kowa da irin nasa salon da yake gabatarwa to amma sai dai abba gida gida salon da ya fara bullowa da shi shine rushe rushe da yake ta yi wato na shaguna da ma wace don gidaje wanda aka yi ba bisa ka'ida ba wanda dama abba gida gida tuni ya ɗauki wannan mataki na cewa zai rushe duk gurin da aka san cewa na mallakin gwamnati ne to amma sai dai jim kaɗan bayan wannan labari wato sai gashi kuma wani labari ya fito fili inda ake cewa wato ahmad bola tinubu gwamna wato shugaban ƙasar najeriya ya dakatar da abba gida gida wato gwamnan kano wato akan rushe-rushe da yake gabatarwa to amma sai dai da a nasa ɓangaren wato akwai kafar sada zumunta mun da muhawara wato ta online sannan kuma da gidan rediyo wato na Kano wanda aka fi sani da wato dala fm inda suka hito suka wallafa a shafinsu wato shafinsu na muhawara wato na facebook inda suke magana akan cewa sun tattauna da lauyan wato abba gida-gida kan wannan kalamai da ake yadawa na cewa wato ahmad bola tinubu ya dakatar da wato abba gida-gida kan rushe-rushen da yake yi a jihar kano to amma sai dai tambayar da aka yi ma lauyansa lauyansa ya yi nakalto ya yi bayani akan cewa samu wannan labari da ake bugawa na cewa wai wato an dakatar da abba gida gida wato ahmad bola tinubu akan cewa wato wannan ruguje-ruguje da ake yi a jihar kano a dakata da shi ya ce bai san wannan labari ba kuma wannan labari ba shi da tushe balle makama to amma sai dai wayewar garin yau an tabbatar da cewa wannan labarin shine aka ci gaba da yadawa inda ake magana cewa kai tsaye wato an dakatar da abba gida-gida wato akan wannan bayani da ake magana na rushe-rushe da yake gabatarwa a jihar Kano duk bayanan da ake isarwa na cewa wato bai da tushe balle makama asali shi ya sa ma wasu kafafin sada zumunta da kuma gidajen rediyo suka yi kokarin da suka je suka tuntuɓi lauyan wato abba gida gida inda abba gida gida wato lauyansa ya yi toye magana akan wannan kalamai da ake faɗi na cewa wai an dakatar da abba gida gida wato akan rushe-rushen da yake yi to amma sai dai lauyansu ya ce su babu wata takarda ko kuma wani abu da ya tabbatar da ce. cewa an dakatar da abba gida gida wato akan wato filaye da yake kokari ya maida na gwamnati hasali ma babu wani bangare da ya to ya masa magana wannan magana da ake yi dai ana magana akan cewa ci faɗi ce kawai babu tabbaci a kanta sai dai ana magana akan cewa abba gida gida ya miƙe tukuru wajejen rushe-rushen wuraren da ake tabbatar da cewa guri ne na gwamnati wadda tsohuwar gwamnati ta saida wato gwamnatin apc wato gwamnatin umar abdullahi ganduje tabbas wannan kalubale ne wanda ya taso kai tsaye wanda ake magana akan cewa an tabbatar da cewa duk wani guri da abba gida gida ya ce zai ruguje tun ana ganin kamar hakan ba za ta faru ba har abin ma ya zo ake tunanin cewa lallai abin da yake faɗi da gaske yake domin kuwa tun da aka ga ya rushe na ranar farko sannan kuma aka ga ya rushe na biyu to na uku kuma jama'a wasu wa'anda suka san cewa suna da sun sai gurin filin gwamnati suka fara shiga taitayensu na wajejen wato kwashe kayansu domin kuwa idan aka zo ba sallama za a yi maka ba sai dai kawai ka je an cige an kwashe maka wato an rushe gurinka da kayanka da komai wanda hakan ya ba wasu kuma ɓata gari damar zuwa wato suna kwasa wai da sunan ganima wanda hakan ya sa har ma wani ya rasa ransa garin ƙoƙarin zuwa a je a kwashi ganima wanda mota ce ta sanadiyar mutuwarsa wanda ta taka shi wannan dai ya biyo bayan wato ƙoƙarin da wasu matasa ɓata gari suke yi na ƙoƙarin cewa za su yi ƙoƙarin su je su kwashi kayan mutane da sunan ganima sai dai babban bayanin da ya fi wato jama mutane hankali shine kalaman da ake faɗi na cewa wato ahmad bola tinubu ya dakatar da abba gida gida musamman ma a harkar rushe rushe da yake yi sai dai wannan labari baya da tushe balle makama domin kuwa lauyansa ya yi to ya kada wannan domin kuwa ya tabbatar da wannan magana ba ta da tushe balle makama sai dai kuma ana ta yada wannan labari a kafafen sada zumunta da muhawara na social media inda ake magana akan cewa wannan bayani dai ya tabbata wanda wasu masu ke rubuta shi da zafi zafinsa suna cewa an dakatar da abba gida gida wato a kokarin sa na rushe-rushe da yake gabatarwa to mai sauraro kar ka manta ka danna mana alamar subscribing a wannan tasha ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye da zaran mun dora sannan za mu binciko muku cikakkun wannan labaran a gaskiyar magana abin da yake faruwa kada dai ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar lakin muna godiya kuma da irin gudunmuwar da kuke ba wannan tasha tamu mai albarka sai mun sake saduwa a wani sabon shirin